yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. To tare da sallama da fatan kun wani lafiya a maraicen talata tara ga watan Yuni ashirin yau da gobe wanda kuka kama kai tsaye a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Sannan ana iya jinmu ko kuma ana jinmu ma kai tsaye a intanet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Usman Kabara ne tare da mai taya na gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. To kamar kowace talata shirin namu akan ilmantarwa ne kuma kamar kullum mun sake jiwa a yau talata wanda kuma a makon jiya mun tsaya a cikin shirin na yau da gobe inda muke magana akan cin hanci da rashawa da irin illolinsa ga jama'a baki daya da yadda yake yi wa ƙasa. Akwai kuma sabon filinmu na bitar labaran abubuwan da suka faru sannan akwai amsoshin tambayar mu ta jiya. Shin yau me matasan suke cewa ne game da maganar tattaunawar da suka yi na cin hancin ko kuma nau'o'in da ake yi na almundahana? kullum ba za mu rika washi washi ba kuma ba za mu tashi mu gyara mm. kamar mutum mai gwalando ne a kafa ka ji ciwo ya lalace ya caɓe kuɗa na bi ka ki ka je a wanke Za mu fara da sabon ɓangarenmu ne na bitar kananan labaran abubuwan da ke faruwa, musamman ma wayanda muka samu na shafinan sada zumunci na intanet, eh. inda za mu bi Madina Dauda ko? Haka yi, amma kafin sannan karki manta Sheikh Jafar shi ma Jafar ya yi magana. in har zai zama matsala ci gaba da biyan wannan kuɗin tallafi ana ɗiban kuɗin albarkar ƙasa ana ba wasu mutane su ma zaune suna gefe wani ma yana bacci a ɗaki da a rubuta takardu cewa ya kawo mai sannan a zo a bashi gibe rori. To yanzu kuma za mu fara ne da sabon mu ne na bitar kananan labaran abubuwan da ke faruwa inda za mu bi Madina Dauda zuwa Majalisar Dattawa. Haka ne. To me ke faruwa a majalisa yanzu? To a halin yanzu dai an riga an zaɓi shugaban majalisar dattawa wanda ya kasance tsohon gwamnan jihar Kwara Abubakar Bukola Saraki wanda mutum hamsin da bakwai suka zaɓe shi babu hamayya da misalin karfe goma da minti ashirin da shida na safiyan yau. Ya batun su Ahmed Lawan. To gaskiya batun su Ahmed Lawan batun su ya sha ruwa domin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin fatar da wajen zaɓen mataimakinsa aka samu gabatarwa na mutane biyu wato an gabatar da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan ke gwada madu da kuma muhammad al ne daga jihar borno abin da ya faru shine idan har aka samu mutane biyu da aka gabatar sai majalisar ta kaɗa ƙuri'a da akwati a da jama'a amma kuma wajen kaɗa ƙuri'ar a asirance za ka yi duk suna wanda ka rubuta kai kaɗai ka sani sai ka jefa cikin akwati sai a kirga da aka zo yin wannan kenan Muhammad Aden Dine dan APC sai ya samu ƙuri'u ashirin. Ike Ikweremadu dan PDP tsohon kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa sai ya samu ƙuri'u hamsin da hudu. To a yau din nan samu haɗin kai da haɗin gwiwa tsakanin ɗan APC masu goyon bayan bukwara baki da kuma yan PDP waɗanda ke cikin majalisar dattawa da ya zama su ne a yau ba suke rinjaye amma sun koma kuma adawa domin mutum arba'in da tara ne ɗan PDP a mutane nawa ne kenan a jam'iyyar apc jam'iyyar apc ana zaɓaɓɓu a majalisar da ta mutum hamsin da tara na pdp kuma mutum arba'in da tara bambanci goma ne bambanci goma ne to su mutanen da suka yi zaben a hamsin da bakwai ba ɗaya yan eh. apc ne ko gaba a haɗe suke da yan pdp a haɗe suke da yan pdp alamu kuma irin bayanan da muke samu a farfajiyar majalisa na nuni da cewa pdp dai ta musu siyasa ne ta nuna musu ikonta da da cewa har yau ana taka rawa da ita a siyasar najeriya domin shi bukola saraki bai tashi zama shugaban majalisar dattawan ba sai da ya samu goyon bayan yawancin 'yan jam'iyyar pdp su Ahmed Lawan yanzu me suke cewa? Zuwa wannan lokaci da nake magana da kai, waɗanda na sani sosai a cikin majalisar dattawa da Ahmed Lawan da Sanata To haka yake mun gode sosai Sarfilu Hashim Gumel da tambayoyin da kai ma ita Madina Dauda daga can Abuja wakiliyar murya Amurka. Jamila na ga bakin na motsi. Ai saboda yanzu nan aka ce daga ah, kafar Twitter eh. cewa Yakubu Dogara daga Bauchi mm. shine ya ci nasara a eh, matsayin kakakin majalisar eh, kwarai da eh, gaske haka to ba matsala sai mu ce Allah ya bada sa'a yanzu kuma bari mu koma ga zauren matasa akan muhawara ta cin hanci da rashawa da nau'o'insu da kuma illata ga Abubakar Abdulmumini na hukumar kula da harkokin inganta gaskiya a bangaren ma'adanai ta Najeriya da kuma Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard a tattaunawar da Yusuf Harandar da Jamila kuka yi a wannan lokaci To ni dai a fahimta ta duk abin da muka mm. tattauna din nan da alama cewa abu ɗaya muke bukata ga baki mu daga can sama din wajen fannin gwamnatin har ma da al'umma din shine mu ma san wani me muke ciki. Mu nemi sani ilimi da ilmantarwa menene yake faruwa dan yanzu kowa ya rufe ido yana cewa yana jiran sabon gwamnati ta hau saboda gani suke yi komai zai zamo daidai. To wannan duk bayanin da muka yi mun fahimci cewa da akwai neman sani da ake bukata daga malamin makaranta da zai je ko kuma ma ba zai je ya koyar da yara ba bayan da akwai yara wajen dubu a wuyan shi da ya kamata ya koyar da su amma ba zai je ya koyar da su ba kuma kowane wata yana ɗauka albashi har ga zuwa ita uwar gida da take cutar mijinta da iyalinta har ga zuwa su shugabannin karamar hukuma can sama ɗaya miki ƙari har da shi mai gidan har da shi mai gidan inda yake ɗaukan nashi <laughs> ana buƙatan turawa su kan kira shi reorientation mm. mutanen mu na buƙatan su canza alƙiblar yadda suke tunani gaba ɗaya ta canza wannan al'amarin al'amari ne babba kullum ba za mu rika wash wash ba kuma ba za mu tashi mu gyara ba mm. kamar mutum mai gwalando ne a kafa ka ji ciwo ya lalace ya caɓe na bi ka ki ka je a wanke ko da ma baka iya baka da kuɗin zuwa kemis ai ana iya sa ruwa a gishiri a wanke ruwa mai dumi ko ba haka ba mm. yana iya wanke shi su al'amarin kenan dole ne dukkan mu a matsayin mu na al'umma guda ba bambancin addini ko yare ko kabila ko ko bangaranci mm. mu tashi gaba daya mu fuskanci wannan al'amarin saboda shi ba da karshen shi ne muka gani a sama daga al'ummomin da muke ciki ne yake farawa mm. kaɗan kaɗan kaɗan kamar yadda malam yusuf ya ce tun farko sai ya ta hawa wannan ya je ya barna mu zo mu ya zama shi ne ma wanda ake jin magana shi kaɗai ne mai faɗi a je unguwa saboda ya je kowa ya san eh, duk da dai kotunan mu ba su tabbatar da haka ba amma kowa ya san ya je ne ya yi rubda ciki a kan eh, dukiyar al'umma saboda ba yadda za a yi kamar a misali bari ɗan mai damun baya ba yadda za a ce ka yi aiki aikin gwamnati ka shekara talatin kana aiki albashin ka naira miliyan ɗaya a misali amma kuma ka ga mutum yana da gida na naira miliyan ɗari uku kuma ba kasuwanci kake fi sabilillahi ne eh. ai ba zai yi ba sai dai in kana wani yawwa shi abin abu ɗaya yake baya da wani bukatan wani wannan eh baka wani sana'a ba wani hanyar samun kuɗi kana kuma kana aiki kuma kowa yana da yana da zai iya zai iya hasashen abin da kake samu duk wata kuma a ce ka zo kai wani gida da gaba ɗaya wanda ya shekara ɗari uku yana aiki ba zai iya yin shi ba a dai albashin da ake biya a yanzu so al'amarin abin dubawa ne gaskiya abin dubawa ne ni shawara da zan bayar da eh. ƙarshe mm. ce ga masu sauraro da kuma ita sabuwar gwamnati hmm. shine dole da malamai da kuma sarakuna na gargajiya da sauransu da muke da shi wanda a da su ne iyayen kasa su kansu jama'a na kallon su musamman malamai da sarakunan gargajiya baya idan abu ya tabarbare su ke wayar da kan jama'a su ke tabbatar da cewa ko da abu ya tabarbare tabbatar da cewa an dawo da shi kan turba kan hanya yanzu ma mutane suna samun su idanu wato dole mu haɗe mu dole kuma ya zamanto cewa mu sani cewa gyara din mu ta kanmu ya kamata mu fara gyarawa kuma ya zamanto cewa an an wanda duk yi laifi ko ma ko me girmansa kuma komin kusancin mu da shi mu tabbatar masa da cewa ya yi laifi abin da ya yi ba daidai ba ne wannan shine al'adar mu a baya wannan shine tarbiyyar mu wannan shine karantarwar addinin mu amma da muka yi watsi da dukkan wayannan abubuwa shi yasa yanzu muka samu kanmu a cikin halin da muke ciki a mataki na al'umma mataki na iyali dole a gyara kuma dole a faɗakar da juna ita kanta gwamnati banda ma kama masu laifi a ɗaure ko kuma a musu ladabtar da su ya kamata su duba irin tsarin yanayin yadda al'amura ke tafiya a al'umma waɗanda ba sa karɓan albashi mai kyau a gyara musu albashi mutane da ke ayyuka kamar irin aikin koyarwa sai ka ga cewa malamin da ya koya maka karatu daga firamare zuwa sakandare har university idan aka haɗa albashinsa gaba ɗaya na shekaru talatin da biyar yana aiki sai ga cewa in mutum ya je majalisar wakilai abin da zai samu a shekara ɗaya ya fi abin da wannan mutumin zai samu a shekaru talatin da biyar. in bai ninka ba kenan. Mm. in bai ninka ba shin abin da muke faɗa cewa malamin makaranta ba shi da daraja kenan ainihi a irin tunani na shine ya kamata a ce gwamnati ta duba irin wani abubuwa da idan basira kuma a bangarorin yada labarai na gwamnati da ake da shi a wayar da kan jama'a su sani cewa canji ba abu ne da zai faru rana ɗaya ba canji kuma ba abu ne da zai faru a bangaren gwamnati kawai ba kowa da irin gudumawa da zai iya bayarwa ku kanku yan jarida akwai gudumawa da za ku iya bayarwa mun yi maganar cin hanci da rashawa a bangaren al'umma ba a bangaren jarida ma ko hanci da rashawa zai ga cewa labaran da muke karantawa a kullum a kafofin watsa labaran mu da jaridun mu za ga ko labarai ne da aka biya domin a yada su ko kuma labarai ne da aka yi don a cin wata manufa ba abu ne an yi shi don ilmantar da jama'a ba haka zalika zai ga cewa idan eh, aka tura eh, eh, jami'an rahotanni suka masu rahoto suka tafi wani taro kowa yana tunanin in an gama taro a ɗauko envelope da kuɗi a bashi in ba a bashi ba kuma ba zai je rubutu ba ko kuma ba zai bada rahoto mai kyau ba ina ganin su kansu yan jarida musamman yan jarida da muke da shi na gida yana da kyau su fahimta cewa su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda za su taimaka wajen ilmantar da al'umma ba sai ba sai ba sai eh, an biya ka ba za ka faɗa abu da yake ne gaskiya ina ganin cewa kuma in an biya ka ma eh, dole ya zamanta cewa akwai ka'idoji na aikin ka da kamata a ka Eh, gaskiyar ka wannan ma muhawara ce babba da za mu bincika nan a cikin wannan filin insha Allah. Wato ga wani dan karin bayani Malam Aminu maganar da kai ta karshe tana da girma sosai saboda a akwai wani al'amari wani abu da mutane da yawa hatta su eh, wani nan ma'aikatan a gidan rediyon da talabijin da sauransu ba su fahimta ba wato su ne kamar kafa na uku na al'umma akwai gwamnati a bangare daya akwai maybe uh, a ce bangaren uh, uh, shari'a don bangare na uku wato wannan bangare na gidajen rediyo da yada labarai ba karamin tasiri suke a al'amarin rayukan mutane a ko'ina a duniya kuma a wurinmu ma kamar sun fi tasiri a kasashe da suke tasowa musamman kamar ƙasa ta mu Najeriya haka mutane da yawa in ka duk ka tashi da safe in kana in kana Kaduna ne ko Zariya ko Kano ne kai kauyen Sokoto ko Katsina za ka ga mutum ya tashi da safe wani ko kari bai ba ya kunna rediyonsa ya kafa a kunne hanya ce da za a yi amfani da ita mm, a nan bangaren wurin wurin wurin kokarin canzawa mutane yadda suke tunani a daidaita masu tunani ga wani kuma magana eh, ɗazo da kake cewa malamin makaranta baya daraja wannan kam tabbas ne amma da ba haka muke ba saboda sanin darajar malaman makaranta ne yasa shugabanninmu na farko a najeriya yawancinsu malaman makaranta ne su sha su Allah ya ji karai eh, sa abubakar tafa balewa su alhaji shehu usman aliyu shagari duka zaka ga malamai ne na makaranta directly suka yi girma a hankali suka shiga al'amurorin yau da gobe har suka kai matakin shugaban kasa so hakan kam yana da kyau sosai a dawo da wannan martabar a koma yadda aka fito ta wani bangare kuma a wayannan matakan ne za a iya sa abubuwan da ake gani za su iya canza alƙiblan al'umma cultural orientation kenan haka so yana da kyau sosai insha Allah to da kuma za ka faɗa ne malam yusuf ha to ai uh, malam aminu ya da shi da malam bakar sun cacce komi so ina ganin sun riga sun duk uh, yi maganan da duk ya kamata illa dai kawai fatan mu shine ubangiji Allah ya sa wa'annan shawarwari su kai kunnuwan wa'inda aka yi dan su kuma Allah ya sa su ɗauke su su ainihin yi umfani da su yadda ya kamata. To godiya muke fa da kuka samu lokaci da muka iya tattaunawa game da wannan. To yanzu kuma ga Jafar Jafar mai fashin baki kan siyasa da al'amuran yau da kullum. Ya ci gaba da yi mana fashin bakin maganar tallafin man fetur. in har zai zama matsala ci gaba da biyan wannan kuɗin tallafa ana ɗiban kuɗin albarkar ƙasa ana ba wasu mutane ci ma zaune suna gefe wani ma yana bacci a ɗaki a rubuta takardu cewa ya kawo mai sannan a zo a ba shi biliyoyin rori domin a fita daga cikin wannan kanyi a cire buhuta. shi wannan ka ba da misali a baya cewa kamar yanzu a ce ala misali kuɗin man fetur kuɗin lita ɗaya naira ɗari da sittin ne amma asalin kuɗin shi kuma naira tamanin da biyu ne bambancin to bambancin kuɗin kamar a ce naira saba'in da bakwai ɗin a ina yake ne gunwa yake tafiya eh, menene kuma amfanin shi to ai da ake cewa wato deregulation wato gwamnati cire hannunta da lura da harkokin sayar da man fetur a yanzu haka tsarin da muke harkar man fetur ba a yi deregulating shi ba wato gwamnati bata cire hannunta ba amma duk da bata cire hannunta ba yanayin ƙasa saboda masifar kangi da muka shiga dole gwamnati ba yadda za ta ciki ta cire hannunta duk gidajen man da zaki gani yanzu da ke zaki ga layi ana bada mai iza sai ka bada kuɗi za ka shiga ko kuma sai an kara maka kuɗin da ya wuce kuɗin litar yawanci ta ya za a yi dpr waɗanda suke da alhakin hukunta duk gidan man da aka samu da ƙara kuɗin mai na lita ta ya za a yi su kama duka gidajen man ƙasar nan ba za su iya ba ƙangin ne ya yi yawa ba za ka hana ni abinci ba ka hana ni ka ce kan na je na yi zaman saɗi saboda ina jin yunwa mm. a yanayin ƙasar ne ya saka gwamnati ba ta yi wato a ce officially ba ta zo ta ci ta cire ta yi da regulatin tsarin ba amma saboda ƙangi da wato matsi da muka shiga sai zama cewa sai kowa yadda ya ga dama zai sayar da shi babu price control a kasar nan ko ne haka yake haka ake tafi ya kamata a ce an samu tsari wanda zai tabbatar wannan ni ina da yakinin cewa akwai wato manufa kyakkyawa ga wannan sabo gwamnatin ya kamata a ce ta duba waɗannan al'amuran ta rarrashe mu 'yan najeriya na san za a zo ana ta surutu ana kaza kaza ni dai na san kuma ina da yakinin cewa idan aka cire wannan tallafin shi ne mafi a'ala ga al'ummar najeriya a cire shi huta hmm. saboda yanzu man aka bar shi wahalar muke sha amma in dai har aka cire shi tabbas ina da yakinin cewa za a samu man a farashi ƙasa da yadda muke sha yanzu. Wani irin misali zaka bada wai shin menene cirewar ne me ya kunsa cikin cirewar idan wajen wajen sayar da fetur din ne za a cire wannan bambancin ko ko wajen yadda muke shigowa da shi da Najeriya gwamnatin Najeriya take siyan man fetur din ne menene za a cire kuma daga ina za a cire to abin da yake faruwa yawanci matatan man fetur na najeriya ba sa aiki ba a najeriya ake taka man nan yawanci shigo da shi ake yi idan aka shigo gwamnati tana so tun da tana ganin ai tana samar da man fetur a ta. sai ta ga ya dace a ce ana taimakawa al'ummar ƙasa ana yi masa rage to wannan ragin da ake so a yi wa jama'a shine ya zama tashin hankali shi ne su man fetur ya ji ya so shi a naira a kasuwar duniya wata ya ji ya so duk lita ɗaya kan naira ɗari da ashirin misali inda ai yana so zai ci riba ko idan ya kawo ƙasar nan mm. ko ba haka ba ne eh. bi hari ba su hakko mai lita ta san masa ɗari da talatin da biyar ko ɗari da arba'in misali na kini idan ka zo ita kuma gwamnati ce ta duba ta ga a ah, tunda man fetur ɗin nan namu ne dama yawanci aka kai shi waje aka siyar me zai hana mu rage wa al'ummar najeriya kuɗinsa wanda suke sha a janareta wanda suke sha a cikin mota da babur zai hana mu musu tallafi tunda man nan nasa ne mu rage musu kuɗin mu mu biya waɗancan masu masu kawowa ma shi ne fa tallafin ba wai sauƙi ne aka nema wa jama'a ya zama alakaka a cire mana mu huta. Za mu ci gaba da wannan bayanin kamar yadda kake ganin cewa yadda za a iya farfado da su abubuwan tace mai na Najeriya din inda kake ganin cewa ta haka zai taimaka wannan sabon gwamnatin. masu magiya. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Idan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa. Babu imani a zuciyar mai yanzu kowa ta sai ke tasa. Kun ji Adam zango, mm, zan cika sai kirgo. Mm. Ku saurara ku ji zancen sa abin da zango ya hango. nan a cikinsu galilan wasu ke aikin Allah. Wasu sun samu duniya suna ta ɗiban daula. Wasu ko ba su da komai kullum idansu da kwalla. Ya mu taimaka don Allah. Yo. jina da amana. Sannan mu zauna lafiya. Mu canza halayen saboda rayuwar ta da tabbas. Eh. Mun dutse. Igiyar ruwa mai sarse. ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo malam adam zango ga tambaya ta zan yi maka rayuwa da akwai matsala da mai da mai faka fuskanta el mu'az bari zancen nan rayuwar mu akwai muni kowa daga ya juye hausawa sun juye yaran ma duka sun juye kaga gaya ta bunƙasa ba aure sai dai yawo kai dakata malam zango a'a na iyaye ne wasu sai kaga sun bar 'ya'ya na ta ɗaukar nauyinsu to hakan wai baiwa ce kai elmaz wace baiwa ce za ka ga yarka cikin daula baka san sana'ar ta ba ma za ka ga wai ta sai hala rayuwa sai la haula adamu zango akwai illa eh tabbas fa akwai matsala burin kowa dai daula gumbar dutse igiyar ruwa mai sarze mm-hmm. ragayar dutse ajalin mai ɗaki sai jigo eh. To haka yake sai mu ce da fatan an ji daɗin ita wannan waka da muka ɗan sarara da ita koyaya Jamila. Gaskiya ni na ji daɗin ta. Yawwa, <laughs> to madalla. To sannan kuma akwai amsoshin tambayar mu fa ta jiya akan cewa ko jama'a na ganin cire tallafin man fetur zai taimaka wajen samun eh, isasshen mai a kasar ta Najeriya? To ga sakon farko wanda Jamila ta fara da na Abubakar Muhammad. ina goyon bayan a cire tallafin man fetur da gwamnati take bayarwa domin ko nawa aka bayar talaka bai san ana yi ba sannan kuma a tsayar da farashi kuma duk wanda ya taka doka a hukunta shi. Sai kuma Ayuba Inuwa ya ce a gani na cire tallafin man fetur zai sa man ya wadata a ƙasa amma kuma zai janyo tsadar farashin mota da hauhawar kayan masarufi. Sai kuma saƙon Ismail Mayalu ya ce wannan babu abin da zai haifar domin cin hanci da rashawa ya baibaye hukumar man fetur. Don haka maganar yin garan bawo a wannan hukumar shine mafi a'ala idan ana so a sami isasshen man fetur. sai abubakar lawal gidan dan maye a gaba ya ce voa hausa wallahi cire tallafin man fetur ba zai taba taimakawa ba wajen samar da isasshen man fetur a najeriya saboda su dai shugabannin najeriya suna cire tallafin man fetur ne don biyan bukatunsu amma ba don su samar da isasshen man fetur din a najeriya ba sai abubakar mng ya ce masa gidan dan maye kada ka damu daman ba wani tallafi da ake biya wayan satar kuɗin talakawa ne kawai yanzu nawa kake sayan kerosene da petrol a cire kawai shi ya fi sai abubakar gidan dan maye din ya dawo ya ce haka ne mai sunana amma ai na ɗauka wannan sabuwar gwamnatin za ta rage kuɗin lita sai saƙon sha'aibu idris kofar fada bulangu ya ce a gaskiya a cire tallafin man fetur ba zai taimaka ba wajen samun isasshen man fetur a najeriya kawai hanya mafi sauƙi ita ce gwamnati ta samar da matatan man fetur a sassan ƙasar tabbas hakan zai taimaka wajen samun wadatar harkar man fetur a Najeriya. Sai Hassan Almangawi ya ce Malam Sha'ibu, ai babban matsalar mu shine rashin matatan man fetur din. Amma da a ce muna da matatan man a ƙasar nan to ba shakka za mu wadata da man fiye da yanda ake zato. Shi ko Mahmud Ahmad ya ce ko kaɗan cire tallafin man fetur ba zai taimaka ba idan ana so a samu saukin man fetur a ƙasar dole sai a gyara matatun man a dinga tace man a cikin ƙasar. Sai Aliyu A. Lawal ya ce ina game da tallafi shine zai taimaki duk wani wani ɗan Najeriya saboda su ne ake kira shwafi kuma ba a amfani da su ta yadda ya kamata. To ina ga malama Jamila wannan ya yi saɓanin fahimta tsakanin magana shwafi da tallafin man fetur. Kwarai da gaske eh, don kan ba su haɗa ma hanya ba. Hanya ba haka. To sai ƙarshe kuma Abdulhadi Lahadi Adamu ya ce tabɗi. To wanda aka cire a baya ma bai ƙara wa Najeriya komai ba sai baƙin talauci da karayar tattalin arziki. Amma Usman gaskiya abin na fahimta mm. ga masu sauraron mu da suka bayyana mana ra'ayinsu cewa shi cire tallafin man fetur kawai dai a baki suke jin shi ta zama su kamar waka eh. amma kuma idan aka gina matatun mai abin za su gan shi zahir hausa suke cewa kare ana wuki a gidansu bai ce to mu gani a ƙasa gani ya kori ji. to a ci gaba da aiko mana da saƙonni To haka yake sai mu ce mun gode kwarai da irin wa'annan sakonni da fatan za a yi ta aikuwa kamar yadda muke ta faɗa kullum Jamila. Kwarai da gaske. Eh to amma kin san tambayar mu fata yau zaki sai kin mana bayani. Sai mun yi bayani sosai. Eh, eh ka san kasancewa gobe muna tattaunawa ne game da siyasa harkokin siyasa. yau kuma ana ta zaɓe mm, a majalisa, mm. to muna so mu ji ra'ayin masu sauraron mu ne game da shin suna ganin cewa cikin wayannan manya-manyan eh, mukaman wanda suke kasar wanda suke kasar wato mm. shugaban kasa eh kamar misali shi bayan shugaban kasa din akwai kuma mataimakin shi vice president ko eh, sannan akwai kuma shugaban majalisar dattawa wanda aka fi sani da senate president kenan ko sannan eh. akwai kakakin majalisar wakilai shine speaker speaker house speaker oh, yawa sai kuma akwai babban mai shari'a na kasa Chief Justice kenan. yawwa. Eh. Sannan kuma akwai mataimakin shugaban ita kanta majalisar ta dattawa. Shine Deputy eh, Senate President. Senate President. Eh. To su ne manyan guda, guda shida, haka mm. da idan babu su shugaban kasa sai mataimakin shi ya shigo in babu mm. shi sai shi eh. daraja daraja haka yawwa. Mm. Har mataki na shida. To muna son mu ji mm. cewa ya kamata a ce a cikin bangaren Nigeria eh. sassan Nigeria mm. ya kamata a ce kowanne ya zamo cewa yana ɗaya daga cikin waɗannan eh, rabe-raben. Eh, yawwa eh to kamar yanzu kin ga ai akwai eh, hukumar nan ta da take kula da wannan rabe-raben da mukamai da gurabe da sauransu kamar eh. character commission din nan federal character commission to kin ga shin masu sauraron su gane cewa ya dace wannan rabe-raben abu nan mukaman yawwa kowanne a ce kowanne ya ɗan lashe nashi To Aisha mm. ka san me yasa ne Usman <clears throat> saboda yanzu idan aka duba za a ga cewa shugaban kasa ya fito ne daga arewa maso mm, eh, gabashin Najeriya ko eh, eh. sai kuma ah, mataimakin shi shi kuma mataimaki shi ma haka wannan daga ah, kudu kenan maso yamma southwest kenan ko sai shi kuma yanzu wannan senate uh, president din mm, fa eh, ya fito daga tsakiyar arewa cikin najeriya to shi muke son mu ji ra'ayinsu eh. game da shi to da fatan an fahimci inda ah, tambayar ta sa gaba kuma amma za mu saka a facebook din eh. ya so su samu sai su kara ba to haka yake tambayar ta yau kenan daga bakin ita jamila wadda muka yi dogon bayani saboda ba an fahimci inda muka dosa ah, yanzu duka duka kan masu sauraro shirin namu anan ya zo karshe kuma da fatan kun ji daɗin duk abin da muka yi a cikin sa gobe iwar haka in Allah ya so za mu sake dawowa. amma kafin in salamar da ku sai a madadin ita jamila kabiru fage akwai tafera girma tafera da julie gresham wanda suka ba da umarni tare da jagoranta shirin sai injiniyar mu ta yau nashon kale sai kuma ni usman kabara daga nan birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ya kai mu gobe a cikin shirin yau da gobe in allah ya nufa bisala This program has come to you from the Voice of America, Washington.